Lafiya kalau. To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. To daidai suna na mini mai suna Augustine ne. Augustine. Na eh. Augustine me? Augustine Dangop. Van Gogh. Eh. Kai dan Plateau ne? Gaskiya haka din ne kamar kin gane sosai. Eh ai na ji sunan. Haka ne. To kai a waka wani bangare ka fi kwarewa? Gaskiya a bangaren hip hop ne. Ai ka fi kama da yan hip hop. <laughs> Na gode. <laughs> To me ji hankalin ka fara waka? Gaskiya hankali na jawo akan na gan a duniyan nan ba abun da ke sa ni kwanciyar hankali in ba waka ba. Ka ji kuna rosayen kuna kuna jijjiga ko? Hankali na sai kwanta. kwanta sai kwanta sai kwanta muna batun shekara nawa da fara waka gaskiya na dan juma ina gan kimanin shekara tun a 2014 na fara shiga studio akwai wani abu da ya ji hankalinka akwai abubuwan da yana kara jan hankali na game da wakoki yadda yana tafiya yanzu nan mm. yana tafiya akan hanya mai wanda ya dace mm. wai su wanda ba su yi wanda ya dace wannan suna na a gefe amma yawancin mawakin yanzu mm. suna kokari suna isar da sakonni suna idar da sako sakonni mai kyau wani irin sakonni kake isarwa a waƙoƙinka kamar wanda irin masu ni kamar ni mm. sakonnin da nake yawan idarwa mm. shine mu kaunacen juna a duniyan nan zaman duniya ba wani abu ba ne wato kana nufi akan rikice-rikice yawwa me yasa ka zaɓi rikice-rikice saboda ina gani da ido na kuma <laughs> ina ji da ido ya da yankin da kake kun ga tashe-tashen hankula mun gani to a cikin tashe-tashen hankulan da ka gani a yankin ku wanne ne yafi baka tsoro da har yasa ka fara waka to gaskiya ma kamun ma a fara kamun a fara wayannan abubuwan mm. ina nan a cikin tunani hankali na akan waka ne tun yauwa ni dai haka din ne na <laughs> juma ina ka kamun ma kamun kamun kasan nawa ma ta fara yin irin wayan abubuwa eh, amma ka san Jos da ma sun dade su ana dan samu duk da dadewan dai eh. duk da wa yanzu kar ka cika mai sauraro da surutu ai muna waka ta zaman lafiya mu je a cikin waɗanda kai a baya to a turanci zan yi shi ba damuwa yauwa ba kai ba in gausa kake yi ba na baka in gausa kai hausa kai turanci a wakar turanci zalla turanci ne yawa back in the day everywhere was quietly coming in this day everywhere is noisy god forgive us show us all your mercy look upon us don't leave us lonely thank you god for what you gave me anywhere i go you people like me no be from pulse no be from guys i like your hazel it be like my guys mm -hmm. any who to go no g's like here g's in this hazel looking smart here eh looking handsome na'am na'am ku ɗan hip hop mm. dole sai kuna haka haka kuna to dole ne kuna rawa kuna duk wanda ya gane hip hop dai haka din ne eh. saboda kidin wakan da kake yi yana tafiya daidai ya nuna kamar kamar kiɗi ne yake tashin da kana yin hannuwa ka haka hannuwa sai ka sa yawa kin ga na sa ki kin fara <laughs> a wanda ya gane dai haka ya kamata eh. Yawwa ba wanda bai gane ba zaki gan yana zai zai ki rasa ma ya ne zaki ko zaki iya dan daga kafa kai ne bara ai gan baki iya daga kafa kai ba to haka ne tafiyan eh. da to banda wannan wace ce bakan damiyar a waka mm, to gaskiya wannan dai na son shi sosai banda shi wanne yake bin wannan wannan yana hanyar tukuna ok waƙoƙin naka baka fitar da yawa ba ban fitar da yawa ba tukuna eh, eh ni ma ina kan tasowa ne kenan ban fitar ma da ko daya ba a yanzu da ina maki din nan Eh, a'a yanzu wannan da kare fita ba? Ba fita ba tukuna. <laughs> Yaushe za ta fita? Za ta fita in Allah ya yarda lokaci ne. To suwa suke tallafa maka wajen tabbatar da cewa wannan muradi naka ka fitar da shi? To gaskiya dai a yanzu ni nake tallafawa kaina. Saboda kin san yanzu duniya ya canza in ka je ka ce ma wane ka yi min kaza ka yi min kaza. Mm. Wani wanda ka same shi kila shi ra'ayinsa baya kan irin abun da kake yi hmm. sai ki gan sai juye ma sai ce wannan ya bashi wannan kuɗin ma ba harkan da ni nake so ba barin hmm. taimaka mai ba to sai ni na kafa zuciya na ce waka dai ita abu ne a raina ah. inda yardan Allah zan yi shi kuma Allah ya ce baran yi shi ba baran yi shi ba a zaka yi shi tun da ka fitar da guda daya. to haka din ne to ai abin da nake nufi a cikin ku mawakan naku mm. ba wanda suke mara maka baya su ga ka cimma burinka Allah ya yarda zara rasa ba za a same su nan gaba to ita masana'antar wakar bata dago na masu tasowa ne Mm, ana dagowa a misali in ka fara bayanan kanka kana fita cikin jama'a sosai mm. saboda yanzu haka ina kokarin yin aiki ne aiki baya bari da in samu dama ina bin okay bin ba aikin gwamnati ba aikin kamfani nake yi okay kana eh, duk da kana aiki kuma kana sha'awa yawa haka din ne to me babban burin ka ne akan wannan waka babban burina mm. kalmomin da nake da shi a raina wanda yake da muhimmanci a gurina ina son duniya ta ji duniya ta ji yauwa duniya ta ji in inkiyar ka na ni ban gane inkiyar na ba ya gure ne na BA. BA, BA BA din. Bom Austin. Bom Austin. Me Bon din. Okay. Bomb, yeah. <laughs> Ah, Ai baran taba fita bomb ba saboda saboda kalmomin na eh. masu kyau ne wanda zai sa mutum ya saurin jin shi amma ba wai bam wai <laughs> to yanzu idan muka ce kai mana freestyle ka iya mana dan iya yi karera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko ipad ko laptop eh, me me sunan dandalin voa dandalin voa eh. mai dandalin sunan tashar ta sunan tashar eh. voa voice of america yes ok to ina jin daɗi da voice of america dandalin america voice of america kun sa na ji daɗin ku <laughs> <laughs> eh, baraka bashir dandalin voa mm.